Ƙungiyar kula da zamantakewa da kare tattalin arzikin ƙasa ta shigar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kotu kan rashin rage ƙarin kuɗin wutar lantarki da aka yi ba a bisa ƙa'ida ba. hukumar 'yan sanda ta roƙi gwamnatin tarayya da ta dakatar da albashin constable dubu goma shugaban ƙasa muhammadu buhari zai jagoranci yaƙin neman zaɓen jam'iyyar apc a bauchi a labaran kasuwanci kwastomomin bankuna sun koka kan ƙarancin sababbin takardun kuɗaɗe a labarin ƙasashen ƙetare mutane goma sun mutu sakamakon wani harbe-harben bindiga a wani gidan rawa da ke kudancin ƙasar california a labaran wasanni kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta najeriya ya jaddada burinsa ta ɗaukaka Najeriya a gasar cin kofin Afirka. Masu kallon mu barkanmu da warhaka sannu mu da saduwa da ku a labaran SBTV na wannan lokaci tare da Samira Ibrahim. kungiyar kula da zamantakewa da kare tattalin arzikin ƙasa ta shigar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kotu kan rashin rage ƙarin kuɗin wutar lantarki da aka yi ba bisa ka'ida ba. da kuma rashin binciken yadda aka kashe kudaden discos da jankos tun daga lokacin shekarar 2005. waɗanda ke cikin ƙarar da aka shigar baya ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sun haɗa da babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a Abubakar Malami. Hukumar kula da wutar lantarki ta ƙasa da Nigerian Bulk Electricity Trading PLC. A ƙarar da ta shigar a ranar Juma'ar da ta gabata a babbar kotun tarayya da ke Legas, hukumar na neman kotu da tilastawa shugaba Muhammadu Buhari ya umarci hukumar kula da wutar lantarki ta ƙasa da ta sauya ƙarin kuɗin wutar lantarki da ta yi ba a bisa ƙa'ida ba. Ƙungiyar ta ce ƙarin kuɗin wutar lantarkin ya gaza bisa tsarin doka inda ta ce gaba ɗaya bai dace ba kuma ya yi hannun riga da tanade-tanadin kundin tsarin mulkin Najeriya na alif dubu ɗaya da tara tara da da da casa'in dokar sake fasalin ɓangaren wutar lantarki da kuma haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa. Hukumar kula da aikin 'yan sanda ta buƙaci kan tajinan na ƙasa da ya dakatar da ƙananan jami'an 'yan sanda dubu goma wato constable da suka kammala kwalejin horar da 'yan sanda kwanan nan kan tsarin hada-hadar albashi da ma'aikata. Hukumar ta bayyana cewa ba a bai wa jami'an 'yan sandan takardun kama aiki ba, don haka bai kamata a sanya su a dandalin biyan albashi ba. Dangane da dokokin ma'aikatan gwamnati, jami'an gwamnati da ba sa cikin tsarin hada-hadar albashi ba za a iya biyan su albashi da sauran kuɗaɗen alawus ba. Wannan ci gaban ya biyo bayan zargin ƙin miƙa sunayensu ga hukumar kula da aikin ɗan sanda da babban sufeto janar na ɗan sanda wato Usman Alkali Baba ya yi domin tantancewa bisa hujjar cewa dokar 'yan sanda ta ba shi ikon ɗaukar 'yan sanda aiki a shekarar 2020. Hukumar ta kuma rubuta wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da shugabar ma'aikata Folashade Yemi Ihsan game da shigar da jami'an 'yan sanda dubu ashirin a kan tsarin hada-hadar albashi ba tare da takardar bada aiki ba. Ministan Sufuri Mu'azu Jaji Sambo ya yi alkawarin tallafawa hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa ta Najeriya akan shirye-shiryenta na kyautata jin daɗin ma'aikatanta. Ministan ya yi wannan alƙawarin ne a wajen bikin ba da lambar yabo wato Long Service Merit Award ta shekarar 2022 da hukumar tashoshin ruwa ta Najeriya ta shirya. Mr. Sambo ya kuma taya waɗanda aka karrama da ɗaukacin ma'aikatan hukumar murna bisa haɗin kan da suka bayar wajen bayar da gudunmuwar saurin da ake samu. Ya ƙara da cewa a ziyarar da ya kai hukumar NPA ya yaba wa manajan darakta bisa yadda yake gudanar da ayyukansa kuma ya yi farin ciki da cewa bai yi ƙasa a gwiwa ba musamman ta fuskar jin daɗin ma'aikata. Hukumar kula da hada-hadar kuɗi ta Najeriya ta ce hana fitar da kuɗaɗe daga dukkan asusun tarayya jihohi da kuma ƙananan hukumomi domin a taimakawa gwamnoni ne ba don a yaƙe su ba. Hukumar ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da babban manazarcinta kan harkokin yaɗa labarai Ahmad Dukko ya fitar. Sa'o'i bayan ƙungiyar gwamnonin Najeriya ta yi Allah wadai da sanarwar ranar biyar ga watan Janairun shekarar 2023 da hukumar ta bayar, inda ta umarci bankuna da su daina bari a fitar da kuɗi daga asusun gwamnati daga ranar 1 ga watan Maris ɗin shekarar 2023. Ƙungiyar gwamnonin Najeriya ta kuma kafa wani kwamiti mai mutane shida da za su haɗa hannu da Babban Bankin Najeriya wajen magance matsalolin da suka addabi ƙasar nan a harkokin tafiyar da hada-hadar kuɗi da tsarin kuɗaɗe. A martanin ta, Hukumar Kula da Hada-hadar Kuɗi ta Najeriya ta ce da farko a shirye take ta haɗa gwiwa da kwamitin mutum shida da ƙungiyar gwamnonin ta kafa domin fahimtar da su dalili da kuma fa'idar sanya wannan doka. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai jagoranci yakin neman zaben Asuwaji Bola Ahmed Tinubu da abokin takararsa Sanata Kashim Shatima. A cewar ƙungiyar yakin neman zaɓen shugaban ƙasa James Faleke ya fitar ana sa ran shugaban zai jagoranci yakin neman zaɓen shugaban ƙasa da na gwamna na jam'iyyar APC a jihar Bauchi. Taron dai zai gudana ne tun da wuri fiye da sauran tarurruka domin ana sa ran shugaba zai kai ziyarar kwanaki biyu a jihar Legas inda zai kaddamar da wasu ayyuka biyar. A Legas, shugaba Buhari zai kaddamar da tashar ruwan Lekki Dilsi, wani kamfani mai haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da masu zaman kansu, wanda ya haɗa da gwamnatin tarayya da na jihar Legas da wani kamfani mai zaman kansa, Tularam. Ƙungiyar yaƙin neman zaɓen Atiku Okowa ta yi kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a matsayinsa na babban kwamandan sojojin ƙasar da ya kare mutuncin sojojin Najeriya da ma 'yancin ƙasar ta Najeriya ta hanyar kiran taron kwamitin tsaro na ƙasa kan kafuwar rundunar sojin ƙasar bisa zargin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC a Suwaju Bola Ahmad Tinubu da kafa wata runduna mai suna Jagaban ami da ya yi daidai da sojojin. An yi wannan kiran ne a cikin wata sanarwa da mai magana da yawun ƙungiyar yaƙin neman zaɓen Atiku Okowa Kola Ologbondiyan ya sanya wa hannu. Ƙungiyar ta yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da sauran shugabannin jami'an tsaro da su duba lamarin tare da daidaita al'amura domin ci gaban ƙasa da kawo dawwammamin zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya. Ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya reshen jihar Zamfara ta yi kira ga ɓangarori uku na gwamnati masu hannu da shuni da kuma ƙungiyoyi kansu ceci rayuwar wani jariri ɗan wata tara da ke fama da matsalar rashin dubura. Shugaban Chapel Comrade Sani Haruna Dutsen ma ya yi wannan kiran ne a lokacin da yake gabatar da tallafin kuɗi naira dubu hamsin ga iyayen jaririn domin a yi masa tiyata a unguwar Saminaka da ke Gusau. Comrade Sani Dutsen ma ya ce an haifi yaro ne ba da dubura ba wanda hakan ke sa ya yi masa wahala wajen fitar da abin da ya ci wanda ya sanya iyayensa suka kai shi asibitin tarayya da ke Gusau domin nema masa magani inda daga baya aka tura su asibitin koyarwa ta Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto. Mahaifin yaron Malam Lawali Ibrahim ya shaida wa manema labarai cewa an kashe naira dubu ɗari uku a Udus domin yaron ya samu damar fitar da kashi na wucin gadi. Malam Lawali ya yi kira ga gwamnatin jihar Zamfara masu hannu da shuni hukumar zakka da wakafi da ƙungiyoyin bayar da agaji da kuma ƙungiyar likitoci ta Najeriya da su taimaka masa domin ceto rayuwar wannan jariri. Babban Bankin Najeriya Leshin jihar Zamfara ya gudanar da gangamin wayar da kan masu ƙananan sana'o'i da matsakaitan 'yan kasuwa a babbar kasuwar Gusau dangane da wa'adin amfani da tsofaffin takardun kuɗi. Taken shirin wayar da kan jama'ar shine kar a jira har sai talatin da ɗaya ga watan Janairun wannan shekara. Da yake jawabi a wajen taron kwantarola na CBN reshen Gusau, Malam Buhari Abbas ya ce Makasudin shirin shi ne wayar da kan jama'a kan lokacin da Babban Bankin ya ƙayyade a matsayin wa'adin da za a daina amfani da tsofaffin takardun kuɗi wato a ranar 31 ga watan Janairun wannan shekarar. Malam Buhari ya ƙara da cewa ba a ƙara daga wa'adin ranar 31 ga watan Janairu da Babban Bankin Ƙasa wato CBN ya ƙayyade ba, don haka ya buƙaci jama'a da su yi watsi da duk wata jita-jita game da ƙarin wa'adin. Comptroller ya yi kira ga 'yan kasuwar da su gaggauta shigar da tsofaffin takardun kuɗaɗensu a bankunan kasuwanci mafi kusa da su kafin wa'adin ya cika. Ya ƙara da cewa babban bankin CBN ya umarci dukkanin rassa da bankunan kasuwanci da su yi aiki daga ranar Litinin zuwa Asabar domin baiwa al'umma damar shigar da tsofaffin takardun kuɗaɗensu. A labarun kasuwanci da masana'antu kuwa. Wasu kwastomomin bankuna sun koka kan karancin sababbin takardun kuɗin da aka sake wa fasali na naira dubu ɗaya, ɗari biyar da kuma ɗari biyu a bankunan ajiya da sauran cibiyoyin hada-hadar kuɗi. Wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da ya rage saura kwanaki tara wa'adin da Babban Bankin Najeriya ya bayar kan dakatar da amfani da tsofaffin takardun kuɗaɗen. Abokan cinikin da saka zanta da manema labarai a Abuja sun koka da yadda bankunan ke ci gaba da baiwa kwastomomin su tsofaffin takardun kuɗi wanda nan ba da daɗewa ba za a daina amfani da su a matsayin doka. A cewar wani ma'aikacin gwamnati, bankuna ba su da wani dalilin da zai sa su loda mashin ɗinsu na ATM da tsofaffin takardun kuɗi bayan kwastomomin su sun ajiye su a asusun su kamar yadda hukumomi suka ba su shawara. Mr. Suleiman Aliyu, wani abokin hulɗar banki, ya ce jinkirin cika bankunan da sababbin takardun kuɗi na naira da ke kusa da wa'adin ƙarshe ya sa wasu za su yi asarar maƙudan kuɗaɗe. A wani labarin kuwa, ‘yan kasuwar man fetur sun bayyana cewa farashin mai zai haura naira ɗari takwas ga kowace lita da zarar an cire tallafin man fetur yayin da ake ci gaba da fama da ƙarancin man fetur a faɗin ƙasar nan. Masu gudanar da harkokin man fetur sun sha bayyana cewa tsadar tallafin man fetur nauyi ne akan kamfanonin man fetur na Najeriya Limited wanda ke da nasaba da daɗewar rikicin da ake fama da shi a ɓangaren mai. A kwanakin baya ne ministar kuɗi, kasafin kuɗi da tsare-tsare ta ƙasa Zainab Ahmed ta ba da sanarwar cewa a hankali gwamnati za ta janye tallafin man fetur a watan Yuni. Sai dai 'yan kasuwar man sun shaida manema labarai cewa duk da cewa yana da kyau a cire tallafin, ya kamata 'yan Najeriya su sani cewa farashin man fetur zai iya haye naira ɗari takwas ga kowace lita da zarar an daina ba da tallafi. inda suka buƙaci gwamnatin da ta ɗauki duk matakan da suka dace domin tabbatar da cewa farashin man fetur bai haura naira ɗari takwas ga kowace lita ba labarin ƙasashen ƙetare kowa! Audio Ɗan ofishin ‘yan sanda na lardin Los Angeles, Andrew Mayer, ya yi wa manema labarai ƙarin haske kan cewa mutane goma ne suka mutu, inda wasu aƙalla goma suka jikkata sakamakon wani harbe-harben bindiga da aka yi a wani gidan rawa a babban birnin Asiya da ke kudancin California, yayin da wanda ake zargin da aikata aika-aikar ya gudu. Dan bindigan ya buɗe wuta ne a daidai lokacin da al'ummar yankin ke bikin sabuwar shekara a filin shakatawa na Monterey Park inda shaidu suka ce ya yi harbin mai kan uwa da wabi da kuma makami mai sarrafa kansa. Kyaftin Andrew Mayer ya ce jami'ai sun amsa kiran gaggawa inda suka tarar da mutane na fita daga harabar wurin domin ceton rayukansu. Ya ce jami'ai sun shiga wurin kuma sun gano ƙarin waɗanda abin ya shafa. Hukumar kashe gobara ta Monetary Park ta kai ɗaukin gaggawa inda suka yi jinyar waɗanda suka jikkata tare da bayyana goma daga cikin waɗanda abin ya shafa sun mutu a wurin. Akwai aƙalla ƙarin waɗanda abin ya shafa su goma waɗanda aka kai zuwa asibitin cikin gida. A labarun wasanni kuwa Kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya, Jos Pereso, ya sake jaddada cewa burinsa shine ya jagoranci Najeriya ga ɗaukaka a gasar cin kofin Afirka da aka shirya gudanarwa a ƙasar Ivory Coast. A baya dai ɗan wasan na Portugal ɗin ya kawo murmushi a fuskokin 'yan Najeriya ta hanyar lashe kofin da aka daɗe ana shawara bayan da ƙasar ta lashe gasar ta shekarar 2013 ƙarƙashin jagorancin marigayi Stephen Keshi. kocin mai shekaru 62 wanda ya karbi aikin Super Eagles a watan mayu da ta gabata ya kawar da damuwarsa ta rashin halartar gasar cin kofin duniya a Qatar bayan Super Eagles ƙarƙashin Austin ta kasa samun cancantar shiga gasar inda yace manufar ita ce ta sake zaman zakaron Afirka. Matakin na baya-bayan nan a cikin shirin na Fereso ya haɗa da tafiya Ingila inda ya kalli wasanni da dama kuma ya ziyarci wasu taurarinsa a ƙungiyoyinsu. Duka-duka ana muka kawo ƙarshen labaran na wannan lokaci amma kafin in salama da ku ga bitar muhimman su. Ƙungiyar kula da zamantakewa da kare tattalin arzikin ƙasa ta shigar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kotu kan rashin rage ƙarin kuɗin wutar lantarki da aka yi ba a bisa ƙa'ida ba. Hukumar 'yan sanda ta roƙi gwamnatin tarayya da ta dakatar da albashin constable dubu goma. shugaban ƙasa muhammadu buhari zai jagoranci yakin neman zaɓen jam'iyyar apc a bauchi a labaran kasuwanci kwastomomin bankuna sun koka kan karancin sababbin takardun kuɗaɗe a labarin ƙasashen ƙetare mutane goma sun mutu sakamakon wani harbe-harben bindiga a wani gidan rawa da ke kudancin ƙasar california a labaran wasanni kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta najeriya ya jaddada burinsa na ɗaukaka najeriya a gasar cin kofin afirka A madadin kowa da kowa, ni Samira Ibrahim ke cewa huta lafiya. Ku ci gaba da kallon Standard Voice Television a koda